Bismillahi Rahmanu Rahim. Maira. Kashi na tamanin da 84. CEO kuka take sosai tana kallon kanwarta cikin rawar murya ta ce, "Me yasa kika boye min duk wannan abin ariya? You tell me he pulls you." Hajara mata da hawa yake zuba idanta, ta jawo Maira da ke kuka zuwa jikinta. Arya dai kanta na kasa, hawa yana zuba ta CEO ta kasa daina kallon kanwarta, hawaye wasu na ban wasu a fuskarta. Waya ga kuka wajen Ami. Nan kuwa kukan farin ciki kawai take with how things later turn out abba ya sauke wani nauyar ajiyar zuciya yana hamdala a zuciyarsa Maria called stop looking at Myra that is crying purposely a jikin Hajiya Ramatu mami da Allah ya yi ta mace mai dakiya a kowane hali ta ɗaura kan musharraf a shoulder ɗinta sai na how emotional he was MD da ya kansa na ƙasa haka ma Usman da tun Abdullahi ya fara magana shi ma bai ɗago kansa ba Silence ɗin kusan minti uku ne ya ziyarci falon. Everyone was so speechless and never saw this coming. Nobody things to turn out this way. Abba ya karfin hali yana kallon Alhaji Kabiru. Samin ya ce, watannin baya da suka wuce idan ba mantawa ne ba har da kai aka zo nema dan ɗanka auren yarinyar da duk duniya mutanen da suka san ba mu ne asalin iyayenta ba ba su da yawa don wani sirri ne babba da muka rufe wanda ita kanta yarinyar bata san ba mu ne iyayenta ba hatta 'ya'yan da muka haifa a cikinmu ban buɗe masu wannan sirri mai girma ba. Ana saura kwanaki ɗaurin aure sirrin nan da muke ta ɓoyewa na shekara da shekaru ya fallasa, wanda aka yi girgiza mu ainin. Babu rashin mutunci da jajarar da 'yan uwanka ba su zo sun mana ba ana gobe ɗaurin aure. Suka kira ni ƙaramin mutum, suka kira ni maƙaryaci a fakaice da ƙarshe suka amshi kuɗin su suka ce sun fasa wannan aure. Turut ban ga laifinsa ba, don a zance na gaskiya ya kamata a ce na buɗa musu wacece yarinyar nan tun farkon zuwansu neman aurenta amma wallahi wani lokacin mu kanmu manta muke yi ba mu muka haife ta ba we want nothing but the best for the innocent girl da muka tsinta a walakance shekaru ashirin da suka wuce ba ma san ba mu san duk wani abin da zai tarwatsa mata farin cikinta gashi ta taso tana mana kallon iyayen da suka haife ta amma na so su yi considering cewar yarinyar nan ba ta da laifi in laifin ne ma ni da aminta ne masu laifin da muka rufe wannan sirri amma na so su yi considering cewar yarinyar nan ba ta da laifi in laifin ne ma ni da aminta ne masu laifin da muka rufe wannan sirri yarinyar nan tana da tarbiyya tana da ilimin addini da na boko wanda shi yaron na kuma lecturer ɗinta ne a jami'a kuma da bai yi na'am da tarbiyyarta ba ba zai fara neman ta da aure ba amma 'yan uwanka suka rufe ido suka mana abin da suka yi liban da suka kawo ma haka nan aka zo aka amsa a nan ɗin ma dai babu irin tijara da mata ta warce ita ta riƙe yarinyar nan tun tana jaririya ba ta gani ba to wannan yarinyar da kuka hana ɗanku aurenta don ba ta da asali ba a san ko 'yar wace ce ba ita ce can a zaune we name her maira abba ya kai ƙarshe yana nuna maira da ke rungume jikin hajjiya ramatu CEO na murmushi hawa yana sauka idanun da ta ce kuma yarinyar da ke zaune can ita ce warce kanwata ta haifa bayan ɗanku ya yi fucin ɗinta in a family way tana haihuwarta kuma saboda kaicin abin da uban ɗan ya yi min na kai na firizan don na nema kwatar ma kanwata hakinta na faki idan kanwata na saka jaririyar cikin kwali na kai ta na yi disatin ɗinta a wani anguwa wanda a can ne wannan bawan Allah da matarsa suka tsince ta suka rike ta har zuwa yau Bayan raba kanwata da 'yarta ta shiga halin rashin lafiya har zuwa yau da nake wannan magana Sai gashi Allah ya haɗa ni da 'yar kanwata a asibiti na na garin Abuja. Yanzu kawai DNA test za a yi to clear, clear away doubt. Kasantuwarta 'yar abdullah Hajiya Ramatu na ƙara jan mayar da jikinta ta girgiza kai tace babu batun DNA test don wannan yarinya kamaninta sak na sirkata wacce ni kaina sai a hoto na taɓa ganinta tun ina amarya kuma hoton. Mami ta sauke ajiyar zuciya a karo na farko. Ta ce da na je duba ta asibiti da ta rashin lafiya. Ni ma na ga kamar nan dan ban taɓa ganin ta ba sai ranar. Har nake gaya ma Musharraf da ya dawo Kano. A gidan Alhaji Habibu aka salwantar da hoton nan. Nake ji da duk an nuna ma kowa. Hajiya Ramar ta ce kwarai kuwa. CEO dai sai kallon MD take don ba ta taɓa sanin daga wannan familin ya fito ba. Da ta san uncle ɗinsa ne Alhaji Kabir Saminu da ko aiki ba za ta ɗauke su asibitin ta ba. balle har ta ba sa matsayinsa na md na yanzu halima ta dafe kanta ta ce kai co mun ci mutuncin yarmu da kanmu dama an ce rashin sani ya fi dare duhu shi dai abdallah kallon mayar da ke jikin mom ɗinsa kawai yake babu ko kiftawa a karo na farko alhaji kabir saminu wanda shi ma tun shigowa maira ya yi kamannin mahaifiyarsa da ta rasu tun yana shekara sha hudu a hankali ya fara magana don zuwa sannan kirjinsa ya yi masa nauyi cike da ƙarfin hali yana kallon abba ya ce da farko alhaji ba mu da abin da za mu ce maka sai dai mu baka hakuri akan abin da ya faru ku yi haƙuri ku yi haƙuri rashin sani kam ya fi dare duhu shi yasa ake son mutum ya dinga ɗaga kafa akan abubuwa da dama na rayuwa saboda bayansa ga shi dai a ƙarshe ita wannan yarinya daga tsatson mu ta fito bayan duk cin mutuncin da muka yi muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya hana mu jin kunyar duniya da na kiyama ban taba jin kunya na abin da na aika irin wannan ba a rayuwata kallon ceo ya still speaking calmly ya ce ki haƙuri mun zalunce ki kwarai da gaske mun zalunce ki mun zalunce ki mun zalunci kanwarki ba ni da abin da zan ce da ya wuce ku yi hakuri i feel so ashamed of my act a yau din nan i am deeply sorry for making you and your sister pass through a lot many years ago duk laifina ne ni na ja komai da na ki basa goyon bayan auren da ya soyi yi duk da matata ta yi iya ƙoƙarinta na ganin na hakura na bar sa da auren yarinyar bayan da ya je wani waje aka ɗaura masu amma saboda wani dalili na da amma saboda wani dalili na da bai da tushe na lalata auren shiru ya sake yi na wani lokaci yana sauke numfashi a hankali sai kuma ya kalli abdallah ya ce ba za a tashi a nan ba sai da auren wannan baiwar allah nan a kanka matukar ta amince ni kuma zan ba da sadakinta i don't mind if she is a christian or a muslim da sauri ceo ta kalli alhaji kabar da ke kallon ariya ya ce kin amince a mayar da auren ku da shi mikewa abdalla ya isa gaban ariya ya durkusa a hankali ya ce please do not say no maryam all these years baki taɓa fita a zuciyata ba ba da son raina na guje ki ba umarnin iyaye na bi don allah kar ki ce a'a i never know you conceive kallansa kawai ariya take hawa yana sauka idanta halima ta dawo kusa da su ta ce don allah kar ki ce a'a maryam do this for the sake of your beautiful daughter Ariya ta jinginar da kanta saman shoulder ɗin yayarta. Wasu hawayen na sauka idanta. CEO dai ta kasa cewa komai, ita ma tana hawayen. Cikin sanyin murya Ariya ta ce, I will do it for my daughter. ya sauke wani boyar ajiyar zuciya. Alhaji Kabir ya kalli Musharraf Kamli ya ce, Insha Allah kai ma ba za ka tashi a nan ba sai da auren 'yar uwarka wadda kai din kawunta ne. Daga MD Mahir Hau Usman, ɗaga kai suka yi suna kallon Alhaji Kabir Saminu. Musharraf da kansa ke saman shalla din maminsa. Ya bude ido da sauri amma ya kasa dagowa, bayan ya ji abin da uncle ɗin nasa ya ce. Daga afara Ammi kallon Alhaji Saminu kawai suke babu wanda ya ce komai su Ita dai mai da ke rungume cikin Hajiya Ramatu. A hankali ta bude idonta jin abin da kakan nata ya ce. The follow was silent for a while. Bayan wasu 'yan dakikai CEO da ke kallon Alhaji Saminu ta girgiza kanta tana kallon sa directly in the eyes speaking calmly ta ce decisions ain't just made that way. Probably an samu wasu changes da kai baka sani ba. This is something that happened month, month back, not few days ago. So you are supposed to ask her rightful parent ko bayan nan sun mata wani miji ne kafin ka yanke wannan shawarar. What if da baikon wani a kanta? You, ought you got to have reason that sir. Hajiya Ramatu ta sauke ajiyar zuciya a hankali tana shafa kan Maira da ke jikinta ta ce, Wannan gaskiya ne Alhaji, haka ya kamata ka fara tambaya tunda bamu san ko da wani abu daban da ke zuciyar iyayen nata ko ita kanta ba or oh, maybe her parent may have a different plan for her, for her now Alhaji Saminu ya jinjina kai letting out a side at the same time looking so weary weary ya ce tunanin hakan bai zo min ba wannan kam haka yake duk da shi ma mu masharaɗin da wata magana a ƙasa amma domin gyara barakar baya shi yasa ne ƙoƙarin zartar da wannan hukuncin kai tsaye amma ba don nuna isa da 'yarsu ba don magana mai sharaf da ke ƙasa magana ce da zan iya shunin kwansitaren abin da ya faru a baya sai kuma ya juya ya kalli abba ya ce ku gafarce ni alhaji na yi ƙoƙarin yanke hukunci babu neman shawarar ku ko opinion ku. so now is there anything you want to say akan decision ɗin nan nawa abba ya sauke ajiyar zuciya bai dai ce komai ba sai ya juya yana kallon ammi da ta sauke idan ta ƙasa a hankali ya ce hajja is there anything Ami ta ɗan kallon mayar kawai ta girgiza kai ta ce, Me da za a tambaya? Abin da yake ranta shi za a yi mata. Alhaji Sami ya juya ya kalli direction ɗin Maira. Kamli ya ce Maira. Maira ta ɗago kanta daga jikin Hajiya Ramatu ta kalli sa. Ya nuna mata gefensa Kamli ya ce, Come over my dear. Mikiya ta suka haɗa ido da MD da ke kallonta ta sun sunkuyar da kai tana faka kan nata. Ta zauna inda ya nuna mata. Duk kowa na falon kallonta yake barin babanta da ya kasa ɗauke idonsa a kanta. Alhaji Samin na kallon ta kafin ya ce kafin ya ce komai. CEO ta dakatar da shi ta ce I think tana buƙatar a bata lokaci ta ƙara samun natsuwar yin nazari kafin a ji komai daga gare ta Alhaji. Beside she just recover daga rashin lafiya. Ami ta gyaɗa kai da sauri ta ce wannan gaskiya ne ba lafiya isasshe gare ta ba. We were just discharged from the hospital not long ago. Tana magana ne amma har hawaye ya cika idanta. Alhaji Saminu ya mamayar Hock a hankali ya kwantar da murya ya ce she shall take, time duk yadda ake ciki next week za mu shigo abuja gaba ɗaya shi da sharaf hassan nan bai ɗago kansa ba mami dai sai kallon ceo take haka ma md Hajiya Ramat ta miƙe ta tafi gun mai gidan nata. ta ɗago mara da ke kusa da shi sannan ta juya tana kallon ami da su ceo ta ce kuma je can bangare na ko ruwa ba ku sha ba mami da anta halima duk suka miƙe gaba ɗaya suka bar falon tare da ami ceo da ke bayan su na riƙe da hannun ƙanwarta duk da hajjiyara mace na riƙe da maira amma gaba ki ɗaya hankalinta na kun aminta tibishuwa tana biye da su kamar yadda alhaji saminu ya faɗa bayan barin su ami falon ya maida auren ariya da mahaifin maira akan sadaki dubu ɗari biyu wanda shi ya bada Abba kuma ya zama waliyin Maryam. Abinci iri-iri aka yi sabin ɗin su Ami a faɗin Hajiya Ramatu bayan ta kai su can. Gidan Alhaji Saminu gida ne mai girman gaske. Da Hajiya Ramatu ma falo biyu gare ta manya. Maryam dai na gefen Ami tana cin abincin gabanta. Ariya sai kallon da take babu ko kifta haka ma Hajiya Ramatu. That call take her eyes off her. Maryam ko sanin suna yi ma bata yi ba. Can ta ɗaya kai ta kalla Ami for the first time. Ta kasa da murya ta ce wai Ami an kai mu siya abincin kamar an ce ta ɗaga ta ga duk kallonta ake a falon har ma mamman sharaf rufe fuska ta jikin amin da sauri tana murmushi kamar yadda ami ma ke murmushi hajiya ramata na girgiza kai ta ce saniyar ami kin kira ami ya yi sau goma yanzu a nan kin ki barin ta mata ci abincin ariya ta sauke idanta a hankali tana juya abincin gabanta ceo dai kamli take cin cin snacks ɗin gabanta don ta ƙi cin abinci Bude kofar wani bedroom mami ta bayan ta fito daga bangaren Hajjara Ramatu. MD ta gani zaune yana jiya kofi ɗin hannunsa da teaspoon. Kallo ɗaya mata ya ci gaba da abin da yake. Ta karasa cikin ɗakin bayan ta kulle kofar tana kallonsa ta ce, Aliyu ina musharraf. MD ya ce a masallaci na basa. Mami za ta yi magana aka buɗe kofar ɗakin duk suka juya. Musharraf ne ya shigo, mami ta dinga kallonsa har ya karaso cikin ɗakin. Ta ce ka ci abinci? Kwanciya ya saman gadon ɗakin a hankali ya ce, am okay. Mami ta zauna gefen gadon tana kallon sa cikin sanyin murya ta ce, "Ya kake ga za a yanzu mu sharar MD ya kalle ta ce, "Na fa?" Mami ta kasa da murya tana kallon MD ta ce, "Mamarka ta Adamawa ta ce za ta hada za ta hada ka da Jidda ko ba ka da labari ne?" MD da that was surprise ya ce, "Jidda? No, bata gaya min ba. Me bi ta sha'afa ne, bata mun yi waya yau da safe ai." Mami ta ce, "Na zata za ta gaya maka." Shi ya sanya ban maka maganar ba. har mun gama shirya komai da ita da hajiya safiya dama ina da niyyar zuwa nan kaduna in sanar ma babban ku sai ga rashin lafiya ta same sa to ɗazuma na fara masa maganar tunda jikin da sauki ya ce satin da za a shiga sai a kai kuɗi ko ba ko ba da shi ba idan ya so sai a tsayar da sati ɗaya bikin md ya kalli musharraf da ke danna wayarsa kallon mami ya sake ya ce but mami tunda an dawo da zancen aurensa da ita mairan why not ki gaya ma umman adamawa abin da ake ciki yanzu na san idan ta ji abin da ke ƙasa za ta janye batun jidda mami dai sai kallon md take ta ma rasa me za ta ce md ya ce but. in kuma ya ga zai iya duk biyun sai ya aure su it is not bad i mami ta dan bude ido tana kallon sa at the same time speechless dan jiddan nan yar yayar ta ce uwa ɗaya uba ɗaya kuma wajen yayar nan tata md ya tashi tun daga yayi ta rike sa har zuwa yanzu dan ya ma fi sabawa da ita akan mamin nasa shi yasa ma ba wani shakuwa tsakaninsa da musharraf Mami ta sauke idanta a hankali ta ce, sai dai in ma, sai dai in ma yi bayani, idan ya so in ma janyewan ne sai a yi kawai a bar zancen jiddar. Don farin cikin mai sharaf shi ne nawa, na san ba shi da wani option ne, dama shi ya san ya yi amince da auren jidda. Duk da jidda Lex Norton 2. MD na gyaɗa kai ya ce sai muskilanci. Mami ta harare sa sai kuma ta kalli mai sharaf ta ce, a kwantar da hankalinka zan kira umman ku zuwa anjima. Mikiya zaune Musharraf da ke ta sauraron su ya kamle yana kallon mamin sa ya ce you know what mami mami dai kallonsa kawai take kamar yadda MD ma yake kallonsa Musharraf ya dan yi murmushi ya ce ba za su bani maira ba a hankali mami ta ce me yasa ka ce haka Musharraf ya idan sa ya ce za su canza mata ra'ayi shi yasa aminta ta yi saurin sapotin cewa she needs time to think ba za su bani ita ba MD dai kallonsa kawai yake mami da jikinta ya sanyi ta kasa cewa komai don sarai ita ma ta gano hakan ba ta ta ɗaga masa hankali ne amma daga farcin ceo da ammi ta sha jinin jikinta a hankali musharraf ya ce don haka ni na cire rai da maira i know everything happens for a reason in life yana faɗin hakan ya koma ya kwanta facing the other direction mami ce ta gumi duk jikinta ya sanyi md ya ajiye kwaf ɗin shayin hannunsa ya miƙe ya fita daga ɗakin bai taɓa jin tausayin ƙara nasa irin yau ba Ami ta koma ɗaya side ɗin tana kallon mai Seeing tears in his eyes immediately broke her down too. MD na barin ɗakin ya tafi har zuwa ɗaya part ɗin with different thought in mind. Maida ya hango rike da tire ɗin drinks da ruwa tana tahowa. Tunda ta hango sa ta rage tafiyar ta hakan ya sa ya nufe ta. Ta sha kunu ta tsaya sun his he is coming directly toward her. Da ido ya bi wajen da kallo bayan ya isa har gabanta sannan ya amshe tire ɗin hannunta ya ajiye a nan wajen. a takaice ce I want to speak with you ta ɗan bude ido kafin ta ce komai ya fusgo hannunta bude baki ta tana kallonsa da mamaki tana biye da shi lokaci ɗaya. ta hawa yawage a wajen ta ga babu kowa bude kofar wani fat ya shiga ciki da ita sannan ya kulle kofar ita dai kallonsa sa kawai take fuska daure ya zagayo gaban ta yana kallon ta yace did you know what heartbreak means da ta gyara tsayuwa tana kallon sa at the same time looking so confused As if counting his word, MD ya ce, Do not break my brother's heart. Shi ne first love dinki Idan kika ƙi aurensa, kin ci amanarsa. After all what he want trot. Duk abubuwan da suka faru lokacin da aka fara saka bikin ku bai guje ki ba, bai ƙi ki ba, bai canza miki ba. He was there for you all trot. Idan kika ƙisa, yanzu kin ci amanarsa, kin ci amanar kauna Mayar da ke ta kallon sa nan da na hawaye cika idanta, cikin sanyin murya ta ce, Kaga alamar ni zan ce bana son sa ne? I will never do that. I still love him just like he loves me and he is still my first love. Nothing can change that. MD da ke ta kallonta ya ce beta. Daga haka ya nufi kofa ta bisa da kallo har ya fita. A hankali ta zauna saman kujerar falon tana goge hawayen da ke zuba idanta. To saurari saurare.